rahoton mutuwar ɗalibi Marwan Nuhu Samba ɗan aji uku a makarantar Al-Azhar Academy da ke Zariya dai ya fara bayyana ne a ranar Asabar. Duk kuwa da cewa da dukan da kuma mutuwar ɗalibin duka sun faru a Juma'a ne. Bayan bayyanar mutuwar ɗalibin ne kuma ta ƙaddama ta ɓarke tsakanin iyayen ɗalibin da kuma mahukunta makarantar ta Al-Azhar da ke Zariya, Domin kuwa a da mahukunta ke cewa mahaifin yaron da kanshi ya aiko don a hukunta yaron. makusantan iyayen ɗalibin da ya riga mu gidan gaskiya sun ce ko ƙanshin gaskiya babu a cikin wannan batu. Shugaban ƙungiyar iyayen yara da malaman makarantar ta Al-Azhar Academy da ke Zaria Malam Mujahiddin Aminu Din ya yi bayani a kan abin da ya faru. Yaran tun da aka kwa makaranta bai zuwa kusan wata biyu, to kanin baban shi ya ɗauke shi ya kai shi makaranta domin a mai hukunci. To aka yi assembly ana mashi hukunci aka ce a koma da shi ofis. To wala Allah ya saboda tsoro da fargaba sai ya gudu aka ce a kamo shi. To da wanda shi aka yi to ba mu sani ba ko yana da wani rashin lafiya wa wallahu alamu aka ce nan dai kamar ya suma haka aka ɗauke shi a kai shi asibiti. Abin da ya faru kenan daga ba aka ce ya rasu a asibiti. Wato shi al'amari na rayuwa yakan zo da kaddara da abin da Allah ya kaddara. Makarantar ta al'azhar ta daɗe to lalura bayan da bai iya zuwa mun san akwai sakaci daga irin yadda aka yi hukunci da wanda ba tsarin makaranta ba ne gaskiya. Sai dai kuma aminin mahaifin ɗalibin da aka kashe honorable Lawal Balarabe ya ce mahaifin yaron bai umarni da hukunta yaron ba. yana mai cewa abin da ya faru dai ya bayyana cewa akwai wauta karara duk wani surutu da ke uban yaro shi kai yaro a mai hukunci ƙarya ne uban yaro ba shi kai shi makaranta ba ba mahaifin shi kai shi ba uban shi ne na abokan zumunci amma ba wai mahaifin yaro ya kashe makaranta ba kuma da ya kashe makaranta babu inda ya ce gashi ai mai hukunci ƙarya ne wannan abin da suka yi na imani da Allah shi mai makaranta ba zai yadda ai wannan ba wani abu ne wanda suka yi don kashin kansu sa'an ne ta kuma hukumar makaranta ta ce ma ta dakatar da malaman na tabbata zai zama izina ga sauran makarantu ba ma ita wani makarantar ma har nan da kuma su kansu malaman da goma sauran malaman makarantar wanda abin mai shafi su ba kuma a cikin curriculum na education nan ni ma teacher ne ba maganar duka yanzu a makaranta a kan harkar koyarwa ba maganar duka malam Ja'far Balarabe shine babban abokin mahaifin ɗalibi Marwan Nusan Samban da ya riga mu gidan gaskiya kuma shi ne ya ɗauki marigayi zuwa makarantar da bayan tafiyar shi ne kuma aka sanar da shi an dake shi har ya riga mu gidan gaskiya. Da la'asar muna tare da shi malam Nuhu Samba mahaifin yaran. Sai na ga shi malam Abdulrahman sai na ce mun rabu da Marwani ya zo wurin ka a makaranta ya zo sai ce bai gan shi ba. Sai na ce to ka yi haƙuri gobe zan zo da shi makarantan. Gobe da safe sai na ce ma mahaifin ba ni ma kullum mashin ka za mu tafi makaranta da Marwan. Sai na ɗauke shi muka tafi. to take a wurin sai ya mari yaron sai ya rike hannun shi sai suka tafi assembly sai wasu malamai daga baya sai suka zo suka ce mun to ai kai ka tafi idan har akwai wani magana za a same ka yanzu yanzu dai hukumar makarantar ta al-azhar academy zaria ta tabbatar da cewa abin da ya faru kaddara ce kuma ta karbi kuskuren da malaman da suka yi dukan suka yi kamar dai yadda maga takardar makarantar Malam Bashir ɗan raka ya tabbatar. Dole iyayen yara hankalin su za su tashi bayan ba wanda za a ce ya haifi ɗa a ce ɗan nan ya rasu dalilin hukunci hankalin shi ba zai tashi ba. So dole mu a hukumar makaranta mu ɗauki wannan laifin kuma muna ba yara hakuri tunda ai sun yarda mu da suka kawo yara mu ba su tarbiyya kuma ba wani malamin da yake so ya kashe ɗalibin shi kamar yadda ba wani mahaifi da zai so ya kashe ɗan shi. A dalilin gudanarwa ne aka samu kuskure ah, wanda duka mai bin adam ne kuma ajizai ne kuma makaranta bata tsaya a kan nan ba tana shiri ta aiki da hukuma in fa a cikin abin ma da muka yi an shugaban makarantar da mataimakin shi don mika su ga hannu 'yan sanda don su yi bincike. Tuni dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da rufe makarantar ta Al-Azhar Academy da ke Zaria. yayin da rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta tabbatar da kama wasu jami'an makarantar domin binciken wannan lamari in ji mai magana da yawun rundunar 'yan sanda na jihar kaduna asp mansur hassan a mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna wato cp musa yusuf garba ya ba da umarnin gaggawa domin a yi bincike a kuma tabbatar da cewa duk waɗanda suke da sa hannu a wannan lamari an kama su kuma an gurfanar da su gaban kuliya a wannan ya sanya a yanzu haka mun kama mutum biyu suna a hannunmu kuma insha Allah muna nan muna bincike kuma suna ba mu haɗin kai wajen binciken mu in Allah da kuma da zarar mun kammala bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu insha Allah sanarwar rufe wannan makaranta ta Al-Azhar Academy da ke Zaria a tsakiyar karatu dai ya jefa iyayen ɗaliban da ke wannan makaranta cikin damuwa har ma wasu daga cikin sun fara tambayar makomar yaransu a daidai lokacin da sauran makarantu ke ta ci gaba da karatu. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.